Jama'a salamu alaikum. A yau, shirin ciki da gaskiya zai sake waiwai batun tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya, musamman yankin arewa ta tsaki da arewa maso yamma. Bayan batun Boko Haram, da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Akwai batun 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa. Sai kuma 'yan bindiga da kan shiga garuruwa ko ƙauyuka su buɗe wuta suna kashe bayan Allahn da basu je basu gani ba. A yau za mu fara kawo muku wata hira da wani makiyayi da ya ce ya tuba daga aikin ta'addanci a yankin Zamfara da ma jihar Nasarawa. mutumin da ya shigo shirin nan nasi da gaskiya ne don bayyana yadda rayuwarsa ta gudana a baya da kuma ta yi ga jami'an tsaro domin su zauna da shi don samun bakin zaren kashe mutane da kona garuruwa da ma sace mutane don kuɗin fansa suna wannan bawan Allah Alhaji Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo kamar yadda za ku ji daga bakinsa a yi sauraro lafiya suna Nasir Fil Hashin Gumel. Salamu alaikum suna na Abubakar Usman wanda an kafi sani da suna Shehu ina area council din Kuje local government Kuje na Shumo wanda an kafi sani na Shumo eh inkiya din da ake yin ba amma ainihin suna na abubakar sunan babana Usman. menene ma'anar shumo a fulatanci wanda an kaifa cikin wata azumi oh su mai na na gane ni ma ai ba na gane shumo mai azumi kenan <laughs> shumo kenan na fahimta na dauka inkiyar wani abu ne wata abace daban to abubakar usman yi mana bayanin me ya kawo ka ofishin sashen hausa na murar amurka zuwa na ofishin nan tsakanina da allah bisa ga wani abubuwan da nake gani zan iya taimaka ma gwamnatin nan tamu tsakanina da allah ba dama allah ya kadarci da cewa ni barawo ne mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne allah ya kawo shirya ya maka mani tuman daga ni shiri ni ga ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi dalilin zuwa na wannan ofishin kenan abubakar ra'ayi mamaki a ce mutum da barawo ne kuma yanzu gashi ya zo ana magana da shi me yasa shakkar fitowa kai magana don saboda yanzu na riga na yi shahada ba na jin tsoron komi daga jiki yanzu Allah da ya halice ni shi ɗaya nake jin tsoro kuma gaskiya na yi nadama bisa ga abubuwan da mun kai na rashin kunya na yanda muke zuwa mu wace gari mu kai abubuwan da an kai sai dai a yi shiru kawai sai dai mu fata Allah ya shiryar da waɗanda a can bisa ga wannan hanya har yanzu a takaice faɗa mana ma me yasa tun farko ka faɗa cikin wancan mummunar hanya da kabi. to ni ma ai ban ke ma ga abin da dalili dalili dai lokacin nan muna kasar zamfara tashe tashen hankula sun kai yan banga suna shiga rugage suna kashe wanda bai ji bai gani ba to daga zunan zuwa irin mai da martanin dalilin da ya sa mun ka faɗa wannan hatsari da ba ma sata kwata kwata in mun ka je mun ka gaba abin da muke sai mu buga babura mu mu gida to daga baya ne abun ya yi sutura in an kaje sai a tsaya ana musu kince kince to daga haka mafi yawancin mutane sun ka shiga wannan bala'i akwai wani yanayi muna ganin eh, masu baburan nan rike da bindigogi eh, shi na ke samun irin waɗannan makama to mu yaran aika ne mu dama ba mu kai matsayin da za mu sau da kanmu mu dama in an sau za a ba mu ɗauka ko a aike mu kuje wuri kaza ga abun da ake son ku yi kuma mu hau babura mu je mu aikata mu dawo abubakar ya kake ji misali yanzu ga mutum kana ganin sa eh, ka dau bindiga ka harbe shi to lokacin bai ai bashin rai ne bashin rai ne saboda an kashe maka dan uwa wanda bai ji bai gani ba kuma ka tabbatar da ba barawa bane kuma gaskiya muna roƙo wannan gwamnati a daina yaƙa mutum bai san dalilin da za a yaƙe shi idan za a ɗauki mataki a yaƙi mutum don Allah don annabi ayi hakuri a shi da hujja sannan da yi masa bayani ko yanzu nan ni taimakon da zan yi gaskiya ni in taimako ne na da son dai a tsaya a fara tattaunawa tattaunawa nan shi zai buɗe hanyar a gane wa yake da niyan bari wa yake wanda bai da niyan bari wato abin da nake faɗa eh, wani da yanayi ne yake kaiwa ga misali ku iya ɗaukar bindiga ko harbi mutum harkar shaye-shaye ne kawai ba wani abu ne harkar shaye-shaye ne kuma manyan ne waɗanda suke sa a yi abun su suke kawo duk abubuwan da ake bukata na shaye-shaye wato mutum inda ya ya sha ya yi nisa baya ganin ba tausayi a ransa kenan kwata kwata kwata ai lokacin nan bai tare da imani bai tare da komai shi abun da an ka umurce shi da wani yana yi da ya suna kawai a cikin wannan abu wannan tashi hankali ake ai wani in dai wani ne in dai faɗa ne ya yi kowa zarunci saboda wani ya ɗauki abun nan kamar kawa kamar kodiya kamar wani ci gaba ne a rayuwarsa mamula labari daga baya ko banda a je misali a ta tada gari a yi wasu abubuwa da basu dace ba ka taba shiga cikin gungun masu satar mutane sosai mun taba zama mun yi daba a nasara kefi nan bisa wasu tsaunuka nan inda aka ce mararraba daga nan kuma mun ka tashi da daba mun mun ka koma can wajen obajana mun taba zama nan gurub gurub abin yake dama abin ai kungiya ce gurub gurub abin yake tafiya watakila dole ne masu irin waɗannan abubuwa banda ma yin sunan akwai kuɗi da ake samu shin ka samu dukiya daga wannan aikin da kai ne babu abun da ni samu daga ciki wannan abu abin da zan ce gashi gashi wani lokaci ana samu amma akwai masu zuwa suna kwashewa daga baya ana samun azdin kamar wasu za su je su haɗa kai daga hukuma kuma su daga cikin ɓarayi ne amma za su yi munahuci idan sun ga wani ya tara abin duniya su je su haka haɗa kai da hukuma a zo a kwashe wannan dukiya kuma a je a canye wannan dukiya duk babu da dai ba a yi daga cikin wannan lamari ba mu labari dalla-dalla yadda mutane za su gane <coughs> eh, yadda waɗannan abubuwa ke faruwa an ce kuna zama a cikin daji eh, ya za a yi mutum ya rayuwa cikin daji a ce ya yi rayuwa wacce zai iya sace mutane kuma yana samun kuɗi ya zai ci gajiyar kuɗin to duk waɗanda kake gani ana kai daji su yi zama su yaran aika ne masu shin kuɗin suna cikin gari gaskiyar lamari duk wanda kaga can bakin daga yake shi an kai shi kawai samfoti ne amma masu shin dukiya suna cikin gari duk satin mutane da muka ga ana yi eh, ko fashi da makami a ce an shiga daji waɗanda suke sa a yi abun su ba a dajin suke ba so suna cikin gari duk abun da waɗancan sun ka bukata dama abin yana tafiya gurub biyu duk mutumin da ganci can daji to shi ba zai zo yana ganin ya shiga gari ya zauna ya shiga badara yana gani kamar ya jefa kanshi shi wani hali ha'ula'i mutumin da agari shi ko wanda yake samun masu kayan aikin yi to shi ko fa yana gani ya shiga can daji na hatsari ne gare shi bari dai da ya kai masu abin da ya kai masu shaf shaf zai yo a jinjin ya dawo wurin da yake to ai idan aka kama wanda yake cikin dajin in aka zo ana bincike zai iya cewa ga kuma mutumin gari da yake shafi wannan aikin to wasu mutane abin shi akwai yaudara ciki in ba ka Allah ya jarabce ka da shiga wani ba ka iya gane cewa akwai yaudara don saboda wani shi dai matsayinsa dai ya hada group ya hada kungiya alhali wani kawai ne bar shi ya kawo shi ya shiga ba a san cewa bai san gidan mutumin bai san ainihin gidan ogan nasu ba shi yi mana bayani kai tun da ka taba kwana a daji ga macizai ga da shaggogin daji ya kuke ku rayu da su to ai bari in haɗa ma wani lokaci kamar tsotsai ba ya son irin waɗannan mutane da wuya ka ji maciji ya sare shi ko wani ya samu azdin ko wani tsala saboda Allah yana tsare irin waɗannan mutane saboda abubuwan da suke yi kamar cin bashi ne cin bashi ah, bashi ne mana Allah Ubangiji yake ba su in ba bashi bane kana gani abun tunda ba alheri suke shukawa ba duk abubuwan da suke shuka shi ai an tabbatar da dai ba na Allah da annabi ba ne ko wato mana ana musu talala ke talala ne ake yi masu hmm. to kuma gaskiya gaskiya wannan gwamnati tsakanin da Allah yanda talaka suke son wannan gwamnati don Allah da annabi gwamnati ita ma ta sauke fushinta wancan tsarin da an ka ɗauko farko dai ne yadda Allah su sun ka kirkiro abin kuma daga baya su sun ka zo sun ka bata abin to ko yanzu ni ina ba da shara da goyon ba a fara koma can in an ka koma can duk wanda bai dawo ba in dai daji zai shiga a mu da shi wallahi tallahi ba inda za a ce wani ya gudu ko Habuja ko Zamfara ko ko ma a ina ne a cikin doron Najeriya wai a ce ya bata ƙarya yake wallahi sai in ya ba wani abu wanda ya aje makami na ya aiki ne walillahi alhamdu zaman lafiya ake so babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi ta wani ne ya zo ya ma wa'azi ko kafafen labaru kake sauraro ka gane abin da kake cewa muguwar ɗabi'a ce wallahi ni Allah ne ya shirya da ni Allah Ubangiji ya shirya da mini tunani ni gane abu ni ha abokan aiki na mafi yawancin su duk sun tafi ba bisa hanya Allah ba kuma bisa akan wannan aiki tsakanin tare hanya zuwa kinnafas zuwa shiga gari a haka ake an ka ci gaba da masu ɗauki ɗai ɗai ɗai to shi mun haka ne kai ma tsorita kai kada raye halin sa kenan a ba wai tsorata ba ne ai lokacin da mutum ya wani kana yanzu da mutum ya yi wani ya shiga mota ya ajin sai ka ce ba za ka ba za ka sake shiga mota ba ai ko da auna mutuwa in Allah bai raba ka da wani abu sai dai a shiga ba da tahiya a haka idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ci gaban hirar Alhaji Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo. Wanda zai bayyana mana dalilan da ke sa 'yan bindiga ke kai wa gari hari tare da kashe mutane da kuma satar dukiya. Yanzu a madadin Nasiru Adam Kaya, nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya.